alƙarmawi wanda ya maganganu kan rahamar ubangiji subhanahu wataala inda aka mambar ya ce Allah baka da tausayi inda waɗannan malamai suka masa rubutu na hujjoji a kan abin da ke aikatawa a cewar shek Lawan Abubakar waɗannan maganganun ba baki ne daga bakin malam da zafi sannan malam masa martani tare da bajiro da ayon alkur'ani mai girma da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi sallam da suke tabbatar da jin kai da rahamar Allah subhanahu wata mun rushe shubohin malam da zafi sai dai kuma a gefe ɗaya ya gabata cewa shek Musa Yusuf Asad Sunna rahmatullahi alai ya yi martani wato ya yi tsokaci game da wannan batu inda ya ba da uzuri ga malam nazifi da cewar ai malam nazifi ta iya yi wa taɓa harshe yayi ta yi hausa ce ta zo masa haka yana so ya ce Allah kana da azaba Allah kana da uquba madadin wannan sai ya ce Allah baka da tusai duka dai waɗannan maganganu za mu je su a cikin wannan shirin a yanzu tare da ɗan taƙaitaccen ƙarin bayani a akai insha Allah ta'ala bawan Allah a garin Kano wanda ana ganin sa akalla shehi ne na ɗariƙa daga cikin ɗariƙun sufaye ya fito a cikin maganganunsa na alhini kuma yi wata barbabuwa duk da cewa wannan ba sabon abu ba ne jin irin haka daga bakinsa ya yi magana maganar da ba ta ilimi ba ko a kusa ko a nesa maganar da za ka ga ya kamata a ce mutum ko ɗan firamare ne a addinin musulunci a ce ya san irin wannan abu to cikin abin da yake faɗa akwai korewa Allah sifar rahama tausayi domin cikin abin da ya faɗa ya ce Allah ba ka da tausayi to cewa ba ka da tausayi duk wannan ayoyin da duk wannan hadisan da muka faɗa kamar sa kafa ne a shure su da kuma share su to wannan kuskure ne ba karami ba kuskuren da ba zai yi a addinance a ce a ja baki a shiru a kansa ba domin ka taɓa abin da yake shine irin abin da malamai suke faɗa minal ma'alumi fiddini bid darura yana daga cikin abin da dolen dole ne a addinin musulunci ya zama mutum ya san shi shine kasantuwar Allah subhanahu wata'ala yana da sifofi yana da sunaye kuma daga cikin sifofin nasa akwai kaza daga cikin sunayen nasa kuma akwai kaza musamman wannan sifa da a fili take babu wanda bai santa ba in dai musulmi ne to na san yana daga cikin abubuwa na farin farko da zaka fara sani cewa shine Allah yana da rahama kuma yana da jin kai domin ko da karatun ka iya bismillah aka fara dora maka a allo to za ka san kalma ta biyu a cikin bismillah ta ko ta uku ita ce arrahmanu arrahim so da ka kaga wannan abu ne wanda za ka iya cewa basic abu ne na farin farawa na mubtadi'in yan farin farawa na ilimi da karatu a addini to amma abin mamaki a samu babban shehi daga cikin shehunnai wanda yake dangantuwa zuwa ga wata ɗariƙa daga cikin ɗariƙun sufaye ya yi irin wannan barbaɓuwa ta ilimi ubangiji subhanahu wata'ala ala damun ya yi ishara zuwa ga faruwar ire-iren wannan Allah madaukakin sarki a ayat suratul aram ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah baka da tausayi ubangiji ka fuskanci mugayen da suke mana sharri a arewa ka hada su da rashin tausayinka Allah ya kace-kace da su Allah ya wargaje su da gaske ne Allah bai da tausayi akwai ɗaya ne ma daga cikin sunan Allah al-latif ɗaya ne daga cikin sunan Allah ar-rahim ɗaya ne daga cikin sunan Allah al-ghafur ɗaya ne daga cikin sunayen Allah al-wadudu ɗaya ne daga cikin sunayen Allah al raufu ko ba haka ba duk na jero maka suna duk suna ɗaukan ma'anan tausayi da jin kai da na Allah subhanahu wata'ala ko da ya faɗa da sunan cewa manufarsa kai wannan rashin ladabi ne ga Allah rashin ladabi ne gawa to za ka gani bambancin malaman sunna da na bid'a shi malaman sunna in yi kuskure yana dawa yawa to wannan har abada sai dai in an je gaban Allah ba zai janye ba amma ba wani ɗan iskan da ya isa ya ce min wannan maganan ba rashin ladabi ne ga Allah ba yanzu ko kai ne na ce maka baka da tausayi na kyauta maka bari Allah a na ce ba kai mara tausayi ka yi amfani da rashin tausayinka ka ga bayan yanzu ka kalli shugaban kasa bola ahmad tinubu ka ce kai mara tausayi ya kamata ka yi amfani da wannan rashin tausayin da ka ga bayan yan ta'addan zamfara zai saurare ka in ma bai sa an kama ka ba <laughs> wato irin abubuwan da yake cikin ransu ne game da Allah da manzansa Allah yake matsan bakinsu suke fitowa da shi an bayyanci abin da kyau magana tana nan kuma baka yi saka mata tawili ba ya ce wa Allah bai da tausayi ya ce wa Allah bai da to bari ka gani bambancin malaman sunna da na bid'a zai wahala ka samu wani malami a cikin su ya masa raddi ha eh? zai wahala ka samuwa malami a cikinsu ya masa wa ya masa raddi aka za su shiru su kyale shi ai shehi ne shehi ai baya kusure ko wai mara tausayi ya Allah wai Allah baka da tausayi a'udhu billahi ai Allah ko shine mai tausayi Allah yana da jin kai da tausayi guda 99 in ji manzon Allah a ranan kiyama zai cika ya zama ɗari a ƙwaya ɗayan da yake da shi ne manzala ya ce sai ya raba wa bayin Allah ya halittu wannan ƙwaya ɗayan dama ɗari Allah yake da shi jin kansa da tausayinsa da ya cire ƙwaya ɗaya sai ya raba mana tsakanin dabbobi da mutane da aljanu muke jin tausayin junanmu shi kuma Allah ya nashi guda nawa guda casa'in da tara ka to kai kana da tausayin ka ce wa Allah bai da tausayi kai kana da tausayi? in tausayin gare ka me yasa ba za ka sa uniform din soja gaba ba ka je ka dawo mataki eh kuma wa kana roƙon Allah kana cewa Allah ya dawo mataki kan abin da aka maka na zalunci sai ka ce wai ya wa la quwwata illa billah abin yayi girmama kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kaziba wallahi kalmar ta yi girma ka tuba wa Allah tun kafin ka gamu da Allah kai oke Allah mara tausayi wallahi sai ka ga rashin tausayi kuwa kanka eh rashin tausayin sai Allah ya nuna maka shi baka tuba ba ita kabida ai ma annabi ya ce ana inda zanni abdibi. ina nan a yadda bawa na yawa ya zace ni in ka min zaton alheri Allah ya ce alheri za a gani in ka min zaton sharri to sharrin za a gani Ba ma zannukum bi rabbil alamin Ba ma zannukum bi rabbil alamin saboda haka martani zuwa ga alkarmawi martani zuwa ga shi gare shi ba Allah ne mara tausayi ba kai ne baka da tausayi yau aka fara kashe mutane a Najeriya mun taba jin muryanka kun taba jin muryan shi ashe kai ne baka da tausayi kai ne baka da tausayi amma Allah mai tausayi ne mai tausayin bayansa ne babban tausayin ko shine ya musu rahama ko kuwa idan ya musu rahama ba ƙarshen tausayi ba kenan ina ce iya nan ne dai a kashe ka in ka je lahira ka samu rahama an samu tausayi ko ba samu ba <coughs> an samu tausayi Allah baka da tausayi ubangiji ka fuskanci kun ji to wannan ita ce inda wasu yan uwa suka turo min suna so in yi magana cewa lalle malam nazifa alkaramawi ya zagi Allah subhanahu wata'ala cewa Allah subhanahu wata'ala baka da tausayi su wannan kalmar da malam nazifa alkaramawi ya faɗa kuskure ce amma a siyakin maganar shi in ka fahimta zaka mai adalci zaka fahimci abin da yake nufi shine Allah maɗaukakin sarki yana da azaba yana da ukuba amma bari mu ƙarasa maganan mutane su mugayen da suke mana sharri a arewa ka hada su da rashin tausayinka Allah ya kace kunji yace mugayen da suke nuna mana rashin tausayi da rashin rahama Allah ka hada su da rashin tausayin ka. a iya fahimtar da na wa maganar da na buɗe zuciyata wallahi na fahimci cewa kalmar da ya kamata yi amfani da ita shine Allah subhanahu wa ta'ala yadda kake da azaba to Allah ka haɗa ka da azabarsu su wannan kalmar da malam nazifa alkarmawi ya faɗa ya ce Allah subhanahu wa ta'ala baka da tausayi kuskure ce ya faɗi wannan amma in zaka mai adalci zaka fahimci abin da yake nufi yana nufin Allah subhanahu wa ta'ala yana da azaba Allah ka haɗa su da azabarsu so a irin wannan idan an to yan uwa masu kallo Allah ya muku rahama duka idan muka baje waɗannan maganganu na malamai a kaife za mu fita da sakamako kamar haka sakamako na farko da ya kamata mu fita da shi shine adalcin ahlus sunna jama'a ahlus sunna ba sa magana akan mutum musasan zuciya sai in ya faɗa abin da ta bayyana a gare su da hujja da dalili akan cewa wannan abin ya cancanci ai magana akan sa matukar abin da za su yi magana akai abin da shafi aqida ne ba wani abu ne na sabani da dan adam da dan adam wanda yake son zuciya ka iya farka dan adam amma matukar aqida za a raya ilimi za a raya ahlus sunna suna gina maganganun su ne akan ingantacciyar fahimta ta alqur'ani da sunna hakan ce ta sa zamu ga cewa shek Musa Yusuf Asadu sunna bisa adalcin ahlus sunna sai ke ganin kamar maganar malam alkarmawi za ta iya karkatuwa ne zuwa ga kuskure duba da samun tuntuɓen harshe daga malamai ba babban abu bane ba wannan shine hakikanin adalci na ahlus sunna da bangaren malaman da muka kawo muku suke ganin wannan aƙida da malam da zife magana akai ba magana ce da za a kalle ta matsayin tuntuɓen harshe ba saboda wata aƙida ce tabbatacciya ko a littafansu ko a cikin kasusuwansu na ga wani daga cikin masu rubutu a ƙarƙashin bidiyon da aka sa a shafin Sheikh lawan abubakar wanda muka samu ko takaitacce wanda cikin ikon allah muka samu full dansa ba ya yi kwamen da cewa ai ba a bakin malam da zai fara ji ba da jimawa ya taɓa jin malam karibun lahi da gidan nasiru kabara shi ma ya furta wannan kalma cewa allah ba shi da tausayi ga shi nan kamar da kuke gani a rubuce a shafin malam lawan abubakar ya rubuta wannan ta'aliki kamar ni ma da kunne na da jimawa shekaru da yawa na taɓa jin wata yar ɗariƙa ta furta wannan kalmar inda ta ce ai ana cewa Allah malamai na cewa Allah bashi shi da tausayi saboda in yana da tausayi dan me za a yi hatsari kaga mutun ya tarwatse kaga mutun kaza mutun kaza wani kuturu wani makawo dukkan waɗannan maganganu idan ka haɗa su da abin da na faɗa muku a martanin da ne a baya naji ji Allah ma ibnu ya ambaci cewa daga cikin yan bid'a akwai wasu da cewa Allah ba shi da rahama ko Allah ba shi da tausayi a ce wasu a cikin rahama akwai nau'i na inkisarul qalb wato kare zuciya rahama na lazamta mutum ya ji rauni a zuciyarsa ya ji wani irin nau'i na wato kuka da kwalla ya bujiro masa ko gumi ya karyo masa duk da dalilin tausayi saka ce ba zai yiwu a ce wai Allah yana haka ba to kaga waɗannan jahilci ne kai su ga yin wannan magana in banda haka ai akwai sifofi da yawa da Allah subhanahu wataala yake siffanta da su bawa ma siffanta da nasa ba a cewa dan sun yi tarayya a suna da ma'ana sun yi tasirayya a waƙiyayi da haƙiƙa misali ga baki ɗayan mu mun haɗa kan cewa Allah yana magana amma kuma maganar Allah ta bambanta da ta maganar bawa magana ce da take tasowa daga cikin tsakanin harshe da handa da ganda tsakanin haƙura da labba harafi fito shin maganar Allah don mun ce Allah yana magana haka yana lazamta ce shi ma Allah haka maganarsa take ba ya lazamta duka mun yadda akan cewa Allah yana gani bawa yana gani amma kuma mun san cewa ganin Allah ba irin na bawa bane cewa bawa idan zai kalla abu sai ya bude ido ya juya dama ya juya hagu haka baya lazabta dan a ce Allah yana gani a ce shi ma haka yake nasa ganin domin ko a cikin ababen halittu kowa da yadda Allah halicci yadda yake gani yadda mutum yake gani ba haka dabba take gani ba yadda dabba take gani ba ba haka wasu halittun ke gani ba misali daga cikin halittu akwai waɗanda ba sa iya gani kai tsaye sai ta gefe irin su katangare sai sun karkata kansu ta gefe suke iya gani to kaga idan ka bibi wanda za a gane a halittu ma gani yana bambanta kenan ganin ubangiji shamil ne yana ganin komai a fili babu abin da yake boyuwa gare shi baya buƙatar wani abu su subhanahu Ba ya bukata yabo su sabu sababba sannan zai iya ganin abu sabanin ababen halitta da sai sun ba sababba suke iya ganin abu kamar sababin buɗe ido daga kai ko yawayawa duka sannan mutum yake iya gani yayin da wani abu ba sai mutum ya amfani da wata na'ura ke iya gani to da wannan zamu gane Allah yana tausayi bawa yana tausayi amma hakan baya lazamta a ce Allah yana jin irin abin da bawa yake ji yayin da Allah yake tausayi rahama ce wacce ta dace da Allah wacce bata kama da ta abin halitta ba to duka bisa wannan zamu ce malaman mu sun yi adalci ga shi malam nazifi wajen tabbatar masa da abu biyu wasu cikin malaman mu na ganin kuskure wasu cikin malaman mu na ganin wannan wata aqida ce tabbatacce a sa ya kamata su ji tsoron Allah su gyara domin ƙaryata rahmar Allah subhanahu wala, karyata Qur'ani ne wa rahmati wasi'at kulli shay ko kuma karyata hadisan manzon Allah ne domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah na da rahawomi guda ɗari sa ko ɗaya a nan duniya tasa'in da tara sai ranar lahira zai ji kan mumine da ita kamar da a asarin Islam ya kawo duk waɗannan bayanai dai suna nuna mana adalci na malamai na ahalus sunna wal jama'a da Allah adalcin da malam Musa Sheikh Musa Asadu sunna yayi wataƙila yan ɗariƙa ba za su iya wani malamin sunna idan ya irin wannan ainihin maganar ba Allah ubangiji muke ko ya saba dace wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammadu alaihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh